kamar kullum yau mamala zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul tsala alamomi 141 inda a yau za mu ji bayani a kan alama ta 28 yaduwar jahilci da sunan Allah mai rahma mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya daga cikin alamomi bikin alkiyama ta kusa zai yawa shine yaduwar jahilci jahilci a nan ana nufin jahilci na addini ba wai masu digiri da masu diploma da masu hnd da masu addinin da shi ne za a yi mutum tambaya in ya mutu waɗannan takardu da muke tarawa tun daga shaidar firamare har ta jami'a in mutum ya mutu ta aiki ranar da kuma za a fara aikin shine tambayar mutum man rabbuka kuma nabi ka ma dinuka da sauran waɗannan to wannan za a waye gari an jahilce shi daga malamai za su karanci kuma mutane za su daina neman ilimin saboda ma mutane in kayi ma wannan ilimin ba dole ne bukata ta tafiya ta duniya ba da mutanen da akwai hakuri za suna ta karatu saboda Allah amma yanzu nan gaba za a nemi malami ma da za ka yi masa fitawa ka rasa shi ne ya zo a hadisi Allah subhanahu wataala yana cin dukkan mutum mai kakkausan hali da farmato a kasuwa mushe da daddare jaki da rana masanin al'amarin duniya jahili da al'amarin lahira kuma hadisi da ya zo cewa kafin al'ama ta tashi za a yi wasu kwanaki da za a ɗauke ilimi jahilci zai mamaye ko'ina wata ruwayan kafin alƙiyama ta tashi a kansu kwanaki da za a ɗauki ilimi kuma jahilci ya yaɗu zamani zai zo mutane mutum bai san me sallah ba bai azumi ba me zakka ba kawai dai yana sallah kamar yadda ana yi yana azumi yadda ake yana yin zakka yadda ya dama amma ba yadda ilimi ya zo da ita ba kiwon jahilci zai yaɗu wanda ya lura da halin da ake ciki yanzu zai san wannan alama tana nan tana aiki domin masana addini sun yi kaɗan sannan kuma gashin da addini yake samu shi ya yi kaɗan da ya kaga wata gwamnati ta yi buje an ware wasu mafudan kuɗi a ce wannan dan makarantun addini ko a ware wajen wani aiki mai tsoka a ce wannan dan masana addini kowane addinin ma haka yake saboda haka sai ka kan shiga matsala jahilci shi ko jahilci duk matsala ne a cikin al'umma jahilci nan na addini ne ko na rayuwa ne to mu sai aka bayi gari duk biyun ma da addinin namu mun jahilce shi da kuma rayuwar ma mun jahilce ta kaga wannan alama ce tashin alama mutane su nisa da malamai da malanta da ilimi a shiga harkar duniya kuma duniyar ma ba ta Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki a yin sun ma'ayin kamar kullum yau ma malam zai fara da ya mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama zai suka zo a cikin littafin nihayatul alam da yau malam zai mana bayani kan karama ta 29 yawan ruwa da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da sauƙaƙa da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya ruwa da cikin alamun tashin alkiyama ruwa da marowata za su yawa da can mutane suna da tausayi suna da zumunta suna da kyauta suna da alheri amma idan an alkiyama ta kusa tashi kowa zai kankane kuɗinsa da a dinga yi wa ruwa ruwan ma haka ta mutum yawa kansa shi kansa bai koshe ba ko ya wa ƴaƴansa ruwa ko ya wa matansa ruwa ko ya yi wa iyalansa ruwa ko ya wa addininsa ruwa yana da halin da zai taimaki addini ko talakawa ko marasa ko marasa lafiya A da ma wanzu wasu ayyukan tausayin da muke gani daga kasashen waje ake zo ake yin su sai ka kungiya ta zo haƙoƙi gidan ta sallama ta ce wata kungiya ce daga ingila ko daga amurka ko daga australia ta zo domin ta duba ɗanka da bashi da lafiya ta bashi magani kyauta ga makocinka kaga an ce maka wata kungiya ta zo daga turai ta ce a zo a karɓi maganin kyau kyauta su ne ce masa ai makirci in makirci ne idan na kamar makirci haka ne hmm? gaskiya ne to saboda haka wannan yana da cikin alamar ruwa sannan ruwa ba sai ta kuɗi ba malamai su daina karantarwa ai ruwa ne mutanen kirki su daina yin kirki shi ma ruwa ne duk abin da ka zai amfani jama'an kirki yin ko ba da shi shi ma ruwa ce ko wannan amsa tambayar mutane da mun yi ruwa kar Allah samu daina <laughs> ko zo da aka kaka da haka masu yin da masu yaɗawa da masu ɗaukan nauyin duka sun yi abin kirki Allah ta samu su da alheri ya sa abin ya kai ko ba ma nan wasu su ci gaba saboda haka wannan abin da zai amfani jama'a a yi shi alheri ne kuma rashin yi kuma ruwa ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna min ashrati sa'a an yazhar shukhu yana da cikin alamomin tashin alkiyama wato rowa an an ce shuhu shine bukulun ma'ahirsi wato shine hanoman nau kai ka ba da naka kuma kaman ne kana son na wani da yake cewa la yazdadu amru illa shiddatan wa la yazdadu nasu illa shuh dal kama ta kusa tashi al'amari zai kara tsanani sannan mutane za su ƙara zama marowata wani gure ce ya fi ƙara zamanu da kusul amalu da a kasar hajju ce zamani zai zama nan da nan bahar ta nan da nan la'asar ta nan da nan rana ta faɗi nan da nan gari ya waye nan da nan sarki ya zo nan da nan wata ya zo ita da an ce nan da nan shekara ta yi zamani zai kinga gudu sannan ba a tauya aiki mutane ba sa sun yin aiki sai surutu sannan za a jefa mugun ruwa tsakanin jama'a sannan zubar da jini zai yawa a ta kashe kashe a ta da mai. ai ta faɗa ki faɗa shi ko da sunan ƙabilanci, ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan san rai da daɗi gida da tashi makami da garkuwa da mutane da duk hanyoyin da za a kashe mutum da shari'a ba ta amince ba ba zai yawa a cikin al'umma da ka Allah ya tsira mai kiyaye mu amin ya Allah Allah ya amsa addu'a kamar kullum yau malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama a yau malam mana bayani akan alama ta 29 wato yanke zumunta da sunan Allah mai rahama mai jin kai sanati, da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. da cikin alamomin tashin alkiyama shine rauni wajen sada zumunta za a daina sada zumunta za a gina yin zumunta tsakanin yan uwa sai in za a karɓo wani abu ko kuma za a baka wani abu duk da falalar da zumunta take shi wanda daga ciki akwai hadisi wanda imamul bukhari ya rawaito wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya sada zumunta kuma hadisi da aka rawaito da Anas dan Malik wanda imamul bukhari da Muslim suka rawaito wanda yake so Allah iyalwata masa a arziki ya kara masa albarkar rayuwa ya sada zumunta da kuma hadisi wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya halicci halitta sai da ya gama halittarsa sai mahaifa ta tashi ta ce wannan shine matsayin mai neman tsari da shi sai Allah ya ce na'am kin amince in sake wanda ya sake da ke in yanke ba wanda yanke miki ce eh ce to haka ne duk wanda yake yanke zumunta ya yanke wa kansa rahamar Allah wanda yake sada zumunta ya sadu da kansa rahamar Allah Bukhari da Muslim suka rawaita sannan cikin dalilai da suke kai mutum aljanna akwai sada zumunta kamar da yazo a hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Ayyub Ansari yace wani mutum ya tambayi manzon Allah ya mun abin da zai kai ni aljanna yace ka bauta wa Allah kakka gama shi da abokin tarayya ka tsaye da sallah a kan lokaci ka dinga fitar da zakka kuma ka dinga sada zumunta sannan sada zumunta yana cikin abubuwa da Allah ya bi masu yi والذين يسلون ما أمر الله به أن يصلى ويخشون kafu na su الحساب cikin suratul ra'd aya 21 wanda suke sadar da abin da Allah ya umarci a sadar wanda daga ciki akwai zumunta kuma suke jin tsoron Allah mahallicin su kuma suke tsoron mummunan sakamako sannan ya zumunta a tsakanin makusanta yakan jawo soyayya da fahimtar juna da zaman lafiya da kuma alheri sannan tsara zumunta yana ɗaukaka darajar mutum kamar da wani mutum ya ce ya lalla ina da dangi ni ina sada musu zumunta su ba sa sada mu ina musu alheri su saka min da mugunta in musu kirki su cutar da ni daina annabi ya ce saka daina ka ci gaba da yi Allah ba zai gushe ba yana ɗaukaka ka a kansu yana ba ka daraja musu ka tsaya a kan haka. Tare da wannan falala da shari'a ta kawo na zumunta za a waye gari ana yanke zumunta kuma wanda yake yanke zumunta din nan na farko dai la'ananne ne kamar da Allah ta fa'ala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika allazina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ama absarahum Allah ta'ala ya la'anci waɗanda suke yanke zumunta kamar yadda wani tabi yake gaya ma ɗansa yake cewa ya fi kana kada kai abokin da yanke zumunta domin na same shi Allah ya la'ance shi a gurare uku a cikin alkur'ani Wannan mai yanke zumunta yana cikin fasikai asararru da Allah ya ce wa ma yadullu bihi illa al-fasiqina suwa ya fasiqina allazina yanquduna ahada Allah min ba'd mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala yanke zumunta tana cikin ma amara Allah bihi an sala to mm. da ka wanda baya sada zumunta ya shiga cikin wannan aya a wannan fuska wa na fil arzi. sannan suna barna a ban kasa sai ke ka humul khasiruna sannan mai yanke zumunta azaba za ta iya sauka a kansa a kowane lokaci kamar da za a disan abubakar Allah ya ƙarin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani zinigi. da cancanta Allah ya gaggauto da mai yin sa azaba tun a duniya tare da abin da aka shirya masa zai gamu da shi a lahira Kirin abu biyu zalunci da kuma yanke zumunta mai yin su tun a duniya zai wulakanta sannan wanda ya sada zumunta Allah ba zai dinga karɓar ayyukansa ba kamar yadda zuwa hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi Albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib ayyukan bayi ayyukan ɗan adam ana gudanar da su Allah subhanahu wa dukkan ranar Alhamis da yamma daren Juma'a Allah ba zai karɓi aikin wanda yake yanke zumunta ba sannan mai yanke zumunta wato ya yanke alaƙa tsakanin su da Allah dukkan hadisi na na Aisha wanda imamul Bukhari da Muslim suka rawaito ce ita zumunta tana rataye ne a jikin al'arshi tana cewa man wasalani wasala Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah wanda ya sadar da ni Allah zai sadar da shi wanda yake Allah zai yanke shi sannan imam muslim ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati'u rahimin mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba to wannan yanzu in muka lura kowa dan Allah ya dubi kansa ya dubi ɗan uwansa na ƙauye saboda ɗan uwanka suna da matakai guda uku akwai ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya wannan su ne ɗaya kenan akwai ɗan uwan mahaifinka da mahaifinta da ɗan uwansa wani suke uba ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dukkan ɓangaren mahaifinka akwai ɓangaren mahaifiyarka uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ɓangaren mahaifiyarka waɗannan ɓangarorin da Allah ka yi alaƙa kan da su ya take wani in yi arziki sai ya guji ɗan uwa wani in ba shi da shi ya guji ɗan uwa saboda ba za a zo gurin ka ba sai me za a karɓa ma wata ran za ka je ba sai abin da za ka karɓo to in zumunta ta zama mai za ka ci ko mai za ka karɓo ne ga ranar da ba a da abin da za a ka sun ba abu da abin da za a zo a karɓa nan zumunta ta lalace duka mutanen da suna yin zumunta ne saboda Allah ba dan me za su ci ba ba dan me za su karɓo ba to lalacewar zumunta ta kai fa an yi fara tsakanin wani da wani bai san cewa wannan mutumin da suka faɗa da shi kanin babu su ne da kansu ɗaya ba sai da aka je wajen yan sanda ana statement sannan aka gano a wajen rubuta suna da gari sai gashi ya ga ya fi irin garin da ya fita da irin unguwar da ya faɗa da ya faru kai an garin nan da ke gidan ina gidan suwa ne ko kana gidan wance ce ni to ainihin babu ka a mu ɗaya ina aka janye bayan kuma shi yaron ya fi wancan kai ya kuma luka masa irin ashariyar nan ba irin wasu bai masa ba shi babansa ya zaga da babansa abu ya jawo rashin zumunta wa da kani zai haifi ƴaƴa wannan ya fi ƴaƴa wannan zai gama da ƴaƴan wannan ba su san shi ba bai san su ba hmm. wannan zai gama da ƴaƴan wannan ba su san shi ba bai san su to balle wanda suka taho da kawai suka taho birni sun ma yanke alaka da kauyen da an kaje kauye marhaba da jiki amma akwai wanda ya yake mun malam yau shekara ta ɗaya ban je garin mu ba saboda ba ni da kuɗin zan da na jira za a ce shi nan da birni da haka akwai mm. sai kowa ya zo ya kewaye kan bukatu in babu sai ya ke zuwa mm. shi kuma wani ba zai zo birni gurin ba sai ya shirya ya ga cewa zai zo ya wani abu ka da duk abu ya lalace sau da ka alama ce sashen alkiyama Allah ya sa mu tsare zumunta ya Allah Allah zai fara da mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam da yau malam zai mana bayani akan alama ta talatin da ɗaya wato mummunar mabuta da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. yana da cikin alamomi na tashin kiyama hakkin makwabtaka zai yi rauni idan kiyama ta kusa tashi hmm. ba wanda zai damu da hakkin makwataka da kula da kare mutuncin makoci da kuma kyakkyawan zamantakewa tsakanin makwata abu hurairah ya rawaito hadisi wanda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata tana tsayuwar dare tana azumin rana tana aikata dukkan ciki tana sadaka sai tana cutar da makwabciyarta da harshenta sai manzo Allah ya ce babu alheri a cikin ta wuce ce haka ga wata kuma tana yin sallah harilla, tana yin sadaka da ɗan gurasa haka da ɗan abin da bai wuce ciki ba amma ba ta cikin da makwacin ta ko kwaya ɗaya hmm. sai manzo Allah ya ce wannan ita aljanna ce to kuma ga hadisi ta kace ta daga Anas bin Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai shiga aljanna ba wanda makwacin sa bai wa cutarwar sa ba sai ce wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani aka ce wane ne ya ya ce wanda makwabcinsa bai amince ba sharrance sharrancensa ba kuma wani hadisi yake cewa ku nemi tsari daga mummunan makwabci a zama na gida domin makocin da zai zo daga kauye da zai tashi ya koma garin su sannan ga shi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Jibril bai gushe ba yana min wasiya da makwabci har sai da na ɗauka za a sanya shi cikin magada wannan ya nuna mana da cewa akwai hatsari sosai da yadda ake yin mu'amala tsakanin makwabta wajibi ne mutum ya haƙƙin makwabta kamar ta kusa duk da wannan falalar kula da makwabcin da ladan da ake samu in an kula da makwabci da alherin da ke cikin haka jama'a za su gina. zai zama tsakanin makwabci da makwabci ma wani ma bai san da wani ba wani ma bai san rashin lafiya ko mutuwa ko wani abin alheri ko abin damuwa in ya samu makocinsa ba kuma ya yi gidansa ya yi kyaure ya kulle da ma san me ake anguwa ba irin wannan abubuwan yana da hankali kuma ya sa an da ta addinin musulunci kuma in alkiyama ta tashi za a yi watsi da wannan makulata din duk da muhimmancin da makulci ke da shi da hatsarin yanke alaƙa makota. za ka kowa da kokari shi kai ya shiga cikin wannan musifa ka yi kokari ko da makotanka ba su ba ka haƙƙi ka kamata su dinga ba su haƙƙinsu domin kada asara ta zama haddata a ciki Allah ya tsare amin ya Allah Allah Allah ya saka da alkhairi kamar yadda muka saba malam zai fara da mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul ala da a yau malam zai mana bayani akan alama ta talatin da biyu wato bayyanar fasara da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Daga cikin alamomin tashin alkiyama shine bayyana fitsara. Da an ce fitsara abubuwa ne guda uku. Akwai fitsara a shiga, irin shiga da maza da mata suke. ci tufafi irin na fitsara shine wanda za su zama sun bayyana tsiraici sun bayyana kwalliya kuma sun ƙara jawo lalacewar tarbiyya. sannan akwai fitsara a cikin maganganu zage-zage kalaman batsa abubuwa waɗanda na kunya a cikinsu sannan akwai akwai kuma zamantakewa ta fitsara shi ne manya ba su san tausayin na ƙasa ba na ƙasa ba su san girman na sama ba za su iya zagin kowa za su iya taka kowa za su iya yin abin da su dama to wannan shi ne fitsara a zamantakewa kawai da san kima wani talakawa na zagin shugabanni shugabanni na zagin talakawa ɗalibai na zagin malamai malamai na zagin ɗalibai kowa dai ya zama kuma girmama kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi la taqumu sa'atu hatta yazhara fuhushu to alkiyama ba za ta tashi ba sai alfasha kaya alfasha kamar da muka faɗa ta shafi maganganu ta shafi shiga ta shafi zamantakewa shi za aka ci yin kuma rasulullah sallallahu alaihi salama fahishan ta mutu fahisha manzon Allah baya alfasha kuma ba koyi da wani in yana alfasha kuma shi baya alfasha ko baya sun yi kai alfasha saboda haka mu kiyaye dakunan mu mu dinga auna abin da zamu faɗa da shari'a mu kiyaye shigar mu mu dinga lura da shari'a dinga zamantakewan mu irin na shari'a da girmama juna da sanin darajar juna. Hmm, masha Allah, Allah ya saka malam da alkhairi a Kamar kullum, malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin hayatul Alam. Inda a yau malam zai mana bayani akan alamar tashin alkiyama ta da uku. ɗaukar mai amana a matsayin maha'inci da kuma ɗaukar maha'inci a matsayin mai amana. sunan Allah mai rahama mai jin kai salatu da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alamar talatin da uku wani zamani zai zo wanda za a dinga wa amintacce kallon maha'inci har a nisan tashi daga cikin al'umma. kuma a dinga kallon maha'inci a matsayin amintacce har a ɗauki amana jama'a ba shi dama sai na umar ya ce a yadda za a yi amintacce ya ci amana yanzu abin da zai faru waɗanda ba amintattu ba za a dinga amincewa su kuma su dinga cin amana zirafin amana zai zama yana da alaƙa ne da rashin sanin hanyar da za a tantance amintattu amma amintattu a kowane zamani akwai su amma an tattura musu, an tutture su baya su da kama a ganin su balle a ce su zo su kama ko su zo su riki ko su zo su taimaka yanzu ana gina bayar da mukamai ne akan wa ya fi wa jam'iyya hidima wa ya fi alaƙa da mai bayar da mukamin waye kuma zai nema maka alfarma a baka mukamin na abubuwan guda uku su suka tasiri a duniyar mukamai da faɗi ina a duniya za ka wannan yasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a ɗauki amana an ce kuma shi shine kamar da ya faɗa hadisin za a jingina al'amari ga wanda bai canta ba alama alamomin kuma shine za a wayi gari a mintattu a dinga tsanin su shi da Allah wani kawai wani tawadu a zaɓin na munafunci ne hmm. ana ta mutanen kirki ana kushe abubuwansu ko a zo ma a dinga kallon ka a matsayin ma ba ta san abin da kake ba in ka shi ka tsantsan da zuhudu da wara'u ta dinga ganin ta kamar ba waye ba ta hmm. gan shi da Allah ba daman maki sun samu zai azurta kansa amma ya tsaya yana ta wani koya-koya da kamaka ne ustazanci da ustazanci da za ka wannan yasa duk muka da cikin mu iri-iri kowa sai je a kuci irin rigima don ya samu kuɗi saboda haka wannan kuma yana cin abin da ya rage mana daraja ba sai saboda rashin nisanta haramun muna son mai daraja a wajen Allah da suka sai mun rubutun haramun sai mun yi nisa da haramun sai kuma mun girmama masu daraja kuma mu daina girmama marasa daraja kuma za su dawo amma yanzu ya zama sai ka je ka buɗe kafin yaɗa labarai da ziga mutane da yi musu a abin da ake yi za ka sai dai fata Allah ya tsare mu amin akram Allah Allah ya saka da alkhairi kamar yadda ta saba malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayat alam alamomi 141 inda a yau malam zai mana bayani akan alama ta talatin da hudu karewar na sun mutane da kuma bayyanar lalatattu sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su fara tabbata da shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai halakar mutanen kwarai da karewarsu da kuma ɗaukaka da girmama da yaɗa mutanen banza har su zama su ne ake ji yau da gobe cikin alamomin tashin alkiyama mutanen kirki za su mutu masu hikima masu hankali malamai sai a musanya gurbinsu da jahilai wawaye haka karu amma kuma su suke da damar da za a ji su suke da damar da za a kansu suke da dama sun mamaye kokina sun mamaye kafafen yaɗa labarai sun mamaye gari ruwa da ka zuba su ne amma su ba su ne suka cancanta su zama sun samu daraja ba ga mawaki da kashi shahara ta zo har shiwa ake a ganta a taɓa jikinta a muryarta ko a ga fuskarta amma ga manyan malamai a jami'o'i professors wani ma ya zo a ture shi hmm. saboda an ɗaga darajar wato waɗanda cancanta daga darajar su ba da an soke darajar wanda ya kamata a kan darajar su wanda suke da darajar su ba a ɗaukaka darajar jama'a sun ga wannan a matsayin daraja ba wanda kuma su da daraja wanda ya kamata a guje su na ya kyamace su a yi Allah wajen su su kuma sun samu damar da sun mamaye al'umma har kaga ana ɗora su akan kafaɗa ana girmama su amma kuma aikin banza ne wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani hadisi wanda alimamul hakim ya rawaito a cikin Mustadrak al-Imam al-Tabrani fil Awsat albani inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da Allah wanda rayuwa Annabi Muhammad ke hannunsa al-kiyama ba za ta tashi ba har sai na cikin mutane sun halaka kuma lalatattu sun bayyana suka ce ya rasulallah to suwaye ya za a gane lalatattun da kuma waɗanda suke ba lalatattu ba hmm. da su waɗanda ba lalata su ba ɗin su ne fuskan mutane wato su ne darajar mutane su ne wata ɗaukaka daraja masu ilimi masu kirki masu nagarta yan kasuwa ne yan siyasa ne malamai ne sarakuna ne akabirai ne talakawa ne duk wannan sun ana sa mutanen kirki a cikin su haka da su kuɗi ilimi da kan kirki akwai mai kirkin da ba malami ba ne amma ya fi malamin kirki akwai mai kirkin da ba mai kuɗi ba ne amma fi mai kuɗi ce akwai mai kirkin da ba mai sarauta ba ne amma fi mai sarauta ce amma su da waɗannan abubuwa guda ake da su aka ganin ɗaukaka ilimi da kuɗi da mulki samun nagartattu a cikin waɗannan ɓangaren guda uku ma sai mutum ya yi da ka ilimi kuma ka zama nagartacce ka hau sarauta kuma kana nagartacce kuma ka ci gaba da kula da nagartacce haka gama ta lafiya sannan ka yi karatu kana nagartace kuma ka ci gaba da kula da nagartarka haka gama lafiya cewa karatun nan bai sa maka kagawa ka zubar da darajarsa ba wannan shi ne babban nasara hmm. za ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ka waɗancan na mutane waɗanda ba kowa ba da cikin ƙarƙashin ƙafan mutane suke da su ma isa a meta musu takalmi su gogewa ba a ma san da su ba amma yau da gobe sai ku ga an fi daraja irin wani dukkan mu shaida ne kan wannan alama da manzon Allah ya faɗa cewa ta faru yanzu muka kalli abin da ke faruwa masu magana a kafafen yaɗa labarai ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan kome ma za ka gani su su suke cancanci su yi magana ba akwai wanda suke su cancanta akwai wanda suke ci su ganewa akwai wanda suke ci su fahimta akwai wanda za su yi magana ta hankali da kowa zai gane ba ce mutunci ba zagi ba mutunci a ilimance ne a siyasance ne a sarautunci ne a masu tattalin arziki wanda ka sani amma ba dole ne ya zama da su ake damawa ba ba dole ne ya zama su ake shina ba ba dole ne ya zama su ake kimanta ba wannan alama ce sashen alkyama. Allah ya samu gama da cikin imani amin ya Allah Allah ya saka da alkhairi ya kuma tsara mana ganewa amin